za mu tashi a shafi na shida inda malam ya sa babu bayan mun karanta alif yake cewa na asul wajibat haka ne to na biyar ne annabi su ko sai dai ana tare da ai sai masu sun da samun za mu mala yake na fusul arkan wato tawaya ta rukunai rage a sallah na abin da ya shafi rukuni ginshiki daga cikin ginshikan sallah mutum ya sauye shi a cikin sallah ke samantuwa me ya abin in ba ba zumantuwa ba ne me ya abin sai ma da ya fara cewa na ƙasul arkani tauyin shigan sallah idan na ƙasar musalli rukunan min salati idan mai sallah ya tauye wani ginshiki daga cikin sallarsa fa in kana takbiratul ihram idan tawayar kabbara harama ce kawai ido ya sun gungun kawai kama sallah ba kabbara harama fala salata lagu ba shi da sallah kwata-kwata kawai da ya sauke ya ɗago sawa'un ha amdan aw ita ko da mantuwa ko da gangan aka bata ha amdan ya bata da gangan ne aw ko kuma da mantuwa bi anna salatahu lam lam tanqati domin sallar ba ta ma kullu ba ne to da ka ita kabbara harama ka shiga sallah ba ita ka ce ka manta ba wani abu zai gyara ba sai dai kawai ka kabbara harama ka fara sallah da gangan kai da mantuwa kai sallah ba ta kullu ba ba a fare ta ba ba ta faruwa sai da tabbatar kabbara harama an fahimci wannan ce wa in kana gairu takbir wa in kana idan kuma wato rakin ya zama sai da takbiratul ihram ba kabbara harama ba ce fa in tarakahu muta'ammidan idan shi wannan cikin da mai sallah ya bashi ya bashi da gangan ne ba tsanar salatu sallah ta lalace an fare ta amma an lalace sabanin wancan ba za ka ma faru ba to da ka mutumin da yi karatun sallar sai kare amma sai bai ruku'u ba kawai sai tafi sujjada ina kane to wannan sallah bai saboda ya sariyar da ya sauye wani rukuni da gangan wa in tarafahu sahwan amma in ya bar wani ginshiki da mantuwa wanda ba takbiratul ihram ba ko fa in wasala ila mawdihi idan ya isa zuwa ga gurin irin wannan rukunin minar a tsaliya a a ta biyu mai biyu da raka a da yake yake lagatin raka, to raka a wannan ta karaya an yi asarar ba a da rabo a cikin an rasa allafi ta raka minha wacce ya bar wannan rukunin a cikin wa qamatil lati taliha maqama raka'a da take biye da ita kawai ta zama a matsayin wasu. wacce za da mutumin da ya gama karatu ya kabbara haramarsa ya gama karatun sallarsa sai bai yi ruku'u ba da mantuwa bai tashi tuna bai ruku'u ba sai da ya je ruku'un raka'a ta biyu to shi za ka ce ka na raka'a ta farko kawai an raka a farko yanzu ne wannan da kai ta zama ita ta farko an fahimci wa in lam yasil ila mawdihi amma in bai kai zuwa ga gurin wannan abin da bai yi ba minan raka a saniya a raka'a ta biyu wajaba daidai an yaqula ila ar rukunin al-masruf ba ya zama dole a kansa ya dawo ga rukunin nan da ya bari mutum ya tafi sujjada sai tuna ai bai rukuku ba to a inda bai je da raka a idan mutum kai ya banda sujjada bai yi ba a raka a farko sai da ya tashi ta biyu ya zama karatunta ya yi rukuku ko zai tafi rukuku kafin ya tafi ya zama karatu zai tafi rukuku sa'a to a sujjada ɗaya ne a wacce raka to kawai yanzu an fasa wani da ake ciki kawai sai sun fiye ka ije ya raunar sujjada da ba an fahimta to wacce raka an same su yanzu ko zai taso ya tsora wata ta biyu shi ne abin da yake nufi in dai baka je kan rukunin da baka yi ba a raka'ar da kake yin yanzu to kana da maka koma maka ka yi shi amma in ka je har kansa to magana ka koma ba ta taso ba an ka kwarda wata raka'a an yi asara ana dai fahimtar yake mutum ne bai yi rukuni ba na sallah muka bani misali kamar ruku aka ce to in dai baka je kan yi ruku ba a raka'a ta biyu to wannan raka'a ta biyu da ka fara fasa ka dawo ka yi ruku raka'a ta farko da baka ka je gurin yin ruku'u a raka'a a biyu to magana ta ce ka dawo wa ruku'u a farko bai taso ba ka bayyana in a rukunin da ka bari ba ka je da kansa ba a raka'a a biyu to za ka dawo masa ka yi shi in ka je kan irinsa a raka'a a biyu to ba magana ka dawo masa kusan shi ne da abin da muka an fahimta yawwa ina ka ɗauka koyi ko ka aiki mutu da kwa zai ba da abin da ake eh. sai rasu jira da yau kuma da mai je kan abu na raka biyu ba an gane ko ko da ta biyu ce wannan a cikin raka yawwa yanzu kuma muna maganar a'a ya fita daga wannan raka ya shiga wata shi aka yi magana cewa in bai zo kan irin wannan abu ba a raka a ta biyu to ya dawo rizoli wannan da suke bari bai yi ba amma in ya zo kan irin wannan abu to magana ko ma ta tsari an fahimta yawwa wata ce wannan ita ce wa ya yasil ila mawdi'i idan na san sake koma ba idan bai isa zuwa gurin wannan rukunin ba min raka'at saniya a raka'a ta biyu wajaba alayhi an ya'uda ila rukun al-masruf ya zama dole ya koma rukunin da ya bari fa ya'ti bihi sai ya zo da shi wa bima ba'dahu ibiyo da abin da kuma yake bayan sa wa fi kilta al-halatayn a duka halin guda biyu ya yajibu alayhi an yasjuda ya zama dole ya yi sujjada lissahawi ta mantuwa ba da salami bayan sallama kana raka a farko ka yi ruku sai ka yi sujjada farko ba kai ta biyu ba sai ka tashi tsaye a matsayin ka shiga raka a ta biyu sai ka tuna a ah, ai sujjada ɗaya na a raka'ar da na fito yanzu tun da baka zo kan sujjada a raka'a ta biyu ba yanzu ita ya zama dole ka koma ka je ka yi sujjada can sannan sai ka taso ka dora to in kai haka a ƙarshen sallarka sai ka yi sujjada bayan sallama ta gyara saboda me wannan abin da ya faru ya zama ƙari a ciki an fahimci bayanin idan kuma a'a ka riga ka zo kan sujjada ta raka'a ta biyu ka yi ta za ka yi sujjada ta biyu ta tafi a ah, to ai raka'a ta wuce ma sujjada ɗaya ne masa ita ban yi ta biyun ba to ba magana komawa shi yake ba za a koma ba tunda an zo kan irin wannan rukunin a wannan raka'a ka ce yanzu ba a cikin ka kake ba wancan kake kuma to ba zai yi ba to tun da ka san yadda wancan raka ka haƙura da ita yanzu wala yake ta farkon ka yace to ka gama sallar za ka yi guda biyu bayan sallama saboda wancan da ka haƙura da ita ta zama ƙari a sallar gaba ɗaya dama dai an gane yanzu ba sai fito misalin zalika misalin haka don dai da fitowa fili shaksun naziyar sajidatar saniya mutum ne ya manta sujjada ta biyu minar raka'atul ula a raka'arsa ta farko fa zakara zalika sai ya tuna bai yi sujjada nan ta biyu ba wa huwa jalisun bainas sajdatayn alhali yana zaune tsakanin sujjadu guda biyu raka raka'ati thaniya a raka'a ta biyu an gane ko fatalguwa raka'atul ula wa taqumu thaniya maqamaha ko ita to sai jefar da raka'ar farko wannan ta biyu ta zauna mazaunin tunda ka manta ba kai ba ta biyu ba kai ka tuna ba sai da ka zo inda za ka yi sujada ta biyu a raka a biyu kai a raka'a ta farko ka manta sujada ta biyu ko ka tashi tuna ba sai da ka zo raka'a ta biyu gurin da za ka yi sujada ta biyu yake to anan sai kawai kai jima da raka a farko a matsayin kai a fararsa wannan da kake tsaka da yanzu ita ta farkon fa ya tabiru har raka a tal'ula sai mai sallah ila aka yi da wannan ita ce raka ta farko wa yukmilu alaiha salatahu ita ka sallarsa akan wannan raka wa yusalli mai sallama summa yasjudu lisahwi sannan sai ya sujada dan gyaran kuskuren da yi wa yusalli mai sallama da kuma da baya za da zai ne bayan sallama saboda kariya ya da ciki an fahimta ko wani tsari aka ce wani misalin kuma daban shaksun nasiyar da saniya mutum ne ya manta su jira ta biyu wal julusa qablaha ya manta zaman da ake kafinta min ar-raka'ati ula a raka'arsa ta farko fa zakara sai ya tuna haka Ba an qama min ar-ruku'i fi raka'ati thaniya bayan ya daga daga ruku'i a raka'arsa ta biyu fa innahu ya'udu zai maza ya dawo ya zauna ne wa yajlis fi zaman da ake yi ta tsakanin sujada da sujada da bai ba a wacce raka'a sun mai kumilu salata sannan sai cika sallarsa a haka wancan da da ya yi ruku'unta ya hakura da magana yin ka ya zama yi sujjadar da mai mata raka'a da ta wuce ta biyu kisa sai i zama da ake tsakanin sujjadar sujjada sannan kuma zai sujjada ta biyu sannan ne zai tashi ci gaba a matsayin ya gyaro ta farkon da ya samu matsala ويسلم يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسجد للمنتهى ويسلم يسلم ya gama da wannan matsala barin rukuni da mantuwa ɗin da ka wuce shi baka kai ga irinsa a raka'a da za ta biyo ba za ka dawo masa ka gyara shi in ka kai ga irinsa a raka'ar da ka shiga ta biyu ba kai ba dawo masa a na farkon wanda baka kai da shi ba ka dawo ka gyara da na sai kuma da wasu sai da kai da shi ba da maka dawo duka za ka yi da duk guda biyu bayan gama sallama na gyaran wannan kuskuren an fahimta ta sai su tuna ƙasul wajiba sauya abubuwan da suke wajibai ne a sallah ba su kai girman rukuni ba kamar ta tahiyar farko ta suna kiranta wajibi da ta kai da a kira da rukuni ba don ba kamar ruku take ba kamar su da wasu kuma su kira ta sunna mai karfin gaske ko su ce sunna kawai su da yake idan taraka musalli wajiban idan mai sallah ya bar wani abu na wajibi min wajibati salat daga cikin abin da suke wajibi a sallah muta'ammilan na ganga ba tsara salatu sallar ta lalace sai ka karka fahimta hukuncin ganganci da mantuwa shari'a tana ta bambantawa in ka ɗauki wannan su kiyaye su, duk ma abin da ka sani za ka hukunci mai ganganci da ban hukuncin sa yake da wannan mantuwa ta shiga saboda mantuwa wani abu da iko na ubangiji ya tasiri a kan ka, don ba ka cikin ɗauko mantuwa ka saka nawa kanka raba ka ake ne amma ganganci kana na kai duk abin da zai faru ya faru an fahimta ko Yau. wa in kana na amma idan da mantuwa mai sallah ya bar abin da yake wajibi wa zakarahu ya kuma tuna shi kabla an yufarika mahallahu tun kafin ya bar gurin wannan wajibin da ya bari mila salati cikin sallarsa a tabi to ya zo da shi wala sai a alaihi ba komai a kan kayan kura za ka miƙe a raka ta biyu da ka ɗago daga sujjada ka kayan kura za ka miƙe kan ka ɗaga sai ka tuna a ah, ai ta hiya zan yi sai ka dawo ka zauna sai kai dan yanka ba ku inda baka tashi gore ya ce ai mun gade man ma ya tsaya kyam sannan ya dawo ya tafi baka kama tashin ba an fahimta yake to wannan ba ku yunkurawar da kai tunda ba gama tashi ba ƙari bai tabbata ka riga ka yi shi ba to kawai ka zo ka yi wannan abin da ka manta da za ka tuba ka yi shi ba shi ke kenan ba komai wa in zakarahu fara mufaraqati mahallihi amma in mai sallah ya tuna wannan wajibin bayan ya riga ya bar gurin yin sa qabla an yusalliya eh, qabla an yasila ila ar alladhi kafin ya kai ga rukunin da yake biye da shi raja'a to ya dawo fa tabi sai ya zo da wannan abin. ثم يكمل صلاته sannan sai cika sallarsa wai salli mai sallama thumma yasjudu lissahu sannan sai sujada ta gyaran sallar wai sallama amma idan ya tuna wannan wajibin ba da wasulihi ila rukunin da zai yalihi bayan ya isa da zuwa ga rukunin da yake biye da wannan wajibin saqafa to ya tsaraya a kansa fala yarju ilayhi ba zai dawo masa ba fa yastamiru fi salati ya ci gaba da sallarsa wa yasjudu lisahwi qabla an yusallim isdira kawai ta gyaran wannan kuskuren da in kafin ya sallama sai ce misali dalil ba misalin yadda haka ne shamsun rafa'a min sujudin tsali mutum ne ya dago daga sujjada ta biyu fin raka ajiyar saniya a raka'a ta biyu sujjada ta biyu a raka'a ta biyu ana ɗagowa ne ake yi zama ake a tafiya ko da ya kuma ila salisa nasiyar sai yin kura ɗan ya tashi zuwa ga raka'a ta uku bisa mantuwa nasiyar ne ta shakuda ina mai manta yin tafiya al'awwal ta farko fadaka sai na qabla an yanhada kafin ya gama yunkura fa innahu yastaqiru jalisa ko in tabbata a zaunan fa yatashahhad itahiyar thumma yukmilu salatahu itika sallata wala shay alayhi ba kuma akan ya dabura zai daga sai tana ai zan sai zo in zauna tunda da riga ya tashi ba yunkurin ya yi haka kafin ya kammala yunkurin da ya miƙe ya tuna ya dawo to ba komai a kawai yi wannan tahiyar sallar da tashi ba sai mata wata sujjada ba sai ke wa in zakara da an yanha qabla an yastajimma qa'iman amma idan ya tuna bayan ya riga ya gama yunkura kafin ya cika tsaiwa ci amma hannayensa sun bar ƙasa gwiwoyinsa sun rabu da ƙasa amma bai gama tsayawa can ba an gani malam sai ce raja'a ya dawo kada lasa ya zauna wata shahada itahiyar kuma mai kumilu salata wasu na ya cika sallarsa wa yi sallin sallama sun mai sujo da sahu amma shi zai sujo da gyaran sallar wa yi sallin sannin sai mai sallama saboda shi daidai an samu barin ƙasa ko da ba a gama mikewa wanda ko ba a samu rabuwa da ƙasar ba an fahimta an yi an daga kamar za a tashi ko ba tashi ba ka tuna amma nan shi ya riga ya ɗauki kura ya daga gaba tsayawa ne can bai ba sai tuna to shi zai yi sujada ta gyara an fahimta in da ne da ake an je ƙarshen sallar ba eh, eh sallar ba su abin duba shi ne idan ka tarkata sallar bayan an ƙare ka ya gama cin wannan yunkurin da shi kafin ya gama tsewa ya bar ƙasa a cikin sallar sarari ne ko ƙari yanzu zai bari mu gama ko an gane yukumi da salatahu ko yake cika sa sallar wa sallin i sallamar ya gama sun ma yanzu da lissawi sannan istidin bi da ake na gyara wa yi sallim ya sallama isa ta sake dawa ba wa in zakara ba'da an ba'da ba'da an amma in ya tuna bayan ya riga ya tabbata a tsaye can ta kafa yin ya tsare a fala yarju ilayhi ba zai dawo wa tahiyar nan ba fa yukmilu salatahu ya cika da wa yasjudu lisahu isjada dan wannan kuskuren da ina ya bar tahiya bai ba amma mai kabla an yi sallah kan yi sallama zai zai saboda rage an fahimta ko sai to tunda ya ba mu bayanin ya ba mu misali to kuma da wani dalili aka dogara aka ce haka ba? sai yake dalilu zalika ga dalilin haka ma rawahu al-bukhari wa ghayru hadisin da imam al-bukhari da wasu suka rawaita an abdullah ibn buhaila daga abdullah dan buhaila radiyallahu anhu Allah ya yarda shi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yace hakika annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla bihim ad-dhuhra ya yi musu sallar a zahar faƙama fi raka a tainin ƙulaye sai ya miƙe tsaye a raka o'i biyun farko walam ya jidis bai zauna ba ya a ne da tashar kulil awal abin da bai zauna ta biyar farko ba faƙaman nasu abu mutane sun suka tashi tare da manzo su dai manzo a miƙe su ma suka miƙe hatta idan ƙabar salata har sai da ya kammala sallar ya ƙare wanta zaran nasu tasliman sahabbai suna da jiran su ji ya ce assalamu alaikum an gama sallama kabbara sai suka ji ya sake kabbara wa huwa jalisun ina zauna fa da alaihi da sai ne musu sujudu guda biyu qabla an yusallim kafin ya sallama thumma sallama sannan ya sallama sai hadisin ma ka fi fahimtar sa yanzu ko gare in aka baka hukunci aka maka misali da an ga hadisin ko da ka dauka ka dora sai da ya fi to wannan da ya faru da manzo shi ya riga ya miƙe ne ya yi tafiyar ba ko su ba suka miƙe kamar yadda ya miƙe ya tabbata sun yi rai na tafiya sau da manzo tun da ya riga ya shiga wata raka'ar ya fara rukunin da tsaiwa bai dawo wannan tafiyar ba saboda haka sai kawai aka yi sujada ta kafin sallama don gyara wannan tafiyar da aka sarayar ba ita shi ne malar dukkan wannan hadisi to kuma wanda ya riga ya yunkura har ya ban kasa duk da bai zama tsayawa ba ƙari da yasa shi to ya dawo ya zo ya tafiya tun da bai zama miƙewa ba a ƙarshe sai ijjida bayan sallama an fahimta shi ne abin da shi ke gani in kuma a ya riga ya miƙe kyau to ya irin wannan yadda manzo ba sai ya dawo ba suka sallarsa kawai sai ya sujudu biyu kafin ya sallar sai ma da yake ashab da tun kokwanto kuma a sallar A ko huwa tara zubi bai na amrai in an ce kokwanto ne kai kawo tsakanin abubuwa ne shine kai kawo tsakanin abubuwa ne ayyuhu man ladhi waqa wanne ne cikin biyun ya faru in kana kokon wani abu ne ya faru tsakanin abu biyu to ka shiga kokon wa shakku la yurtabatu ilayhi bil ibadat ma la yace ba a waiwayar kokon to a cikin ibada fi salati halat al ahali in irin wannan kokon sai ya faru da sai a ibada in dai da wannan halayen guda uku ne to kan ma ku kula shi kawai ka share masu sai ce al'awwal na farko idan kana mujarrad wahani idan kawai harka ta tsimuwa an san tsimuwa ta ba ta sai la na lahu ba ka da haqiqatar abin da ka ce gashi ya kawo kan wasuwa kamar wasu kai kawo a rai da shaidai yake jefa bawa ba ka da haƙiƙa ne a kai to kawai wannan shane masa idan ne kawai so malam to ka zo kabbara na kabbara haram kana yi Allah ba ku ta da ba ku kai kabbara haram ba to da zai baka kai ba kawai shane ko kwallon da yadda yake so ya hana kai ba. an fahimta inda ibada ba la'akari da manka su za ka la'akari da shi to ba za ka ibada ba shi da su za ga irin wani ba. Ko kada ba ya karfa ba da shi ba tun a gurin tsarki sai ya mace talatin bai zama tsarki sai ya zo zai cewa ya ji kamar fitsari ya zuwa zai sake jike wannan ya jika jiki ba ya zo kuma allahu akbar ta hanyar da har sai a sallah idan ji ba shi Ya koma sai shi kada kai Sai kuma ba kai wata da wannan ba za ka daina sallah to cike ku Allah Allah ya wasa da kawai ko ka ji ba kai ba ko kai kanka dawo to wannan ba na an gane ku بحيث لا يفعل illa إلا حصل له فيها شك إن mutum ya tsinci kansa ba wata ibada da zai je ya a cikinta to kare la'akari da wannan kokon to ya zo ya yi sabo ya ce an ya kowar mabalajin da kira ba na biyu tsalle ba ruwanka kawai ka yi sabotinka a daidai cizon ya zo sallah ni kuma ka biyu ne ko uku ba ruwanka kawai ci gaba ɗauki kawai yadda ka ji kayi kawai ci gaba haka kula da to a azumi ko kwantu a sallah ko kwantu a alwala ko kwantu wankan da raba ko kwantu to me za a kenan to ma da yace in irin wanda ya faru da kai share masa kawai ba ruwan ka na uku, نأكل إذا ba da الفراغ من ibada. idan ku kwanto ke ta bayan ka gama ibada ka kare fala yultafatu ilayhi shi ma yin wannan ba a ba a warwaye ma lam yatayaqqan al-amr in dai ba tabbas kake da shi na faruwa abin da kake kwantar akan sa fa yi umaru bi ya kini to in haka ya sai kai aiki da tabbacin da ka amma sai da kai idan kake tunanin sallan ta ko za ki ko ta cika kawai ba zan kula da cikin ko ta cika amma in tabbas wani ce a ah, ai kai ban Allah su jira sai mu kai a ƙarshen nan kuma kai ma dama kana cewa ko ta cika ko ba ta cika ka samu ƙarfin gwiwa ko idan da yake ne ya samu to ya aiki da yake sai ka je ka yi wannan abin da ka rage sai ka ci ka gyara an fahimta ku amma ba ka da yakin to kakka rusa tabbas ka da zato da kokonto ba a rusa tabbas da kokonto shi ne abin da mala yake ce mana to waɗannan kafin a shiga bayani akan kokwantar da in kai za ka yi wa gyaran sallah waɗannan ba ruwanka da su in dai ya tsatsafe ka a komai ko share masa sai na waiwayar in dai kawai haka za ka tsatsafe ka yi ko ba kai ba kai ma dai baka ka da sun da ya ba kai ba me ba me ka yi to ko share wa irin to shine abin da yake amma bayan kai ibada ka gama kuma ko kwanto ya shige ka to inda tabbacin wannan abu da kuke ku kwanto ka je ka gyara in ba tabbaci share masa misalu zalika yake to dan a fahimci haka ga misali shakhsun sallar zuhura mutum ne ya sallar azhar ma faraga min ne. bayan ya riga ya gama sallar tasa shakka sai ya shiga kokonto hal sallah talatin au arba wai kwaraka uku ya koko kuɗi fala ya tafi tuli habasha malai ce kada mai waiwai wannan kokonto ishare masa illa an yi ta tayyakana annahu lam yusalli illa talata sai dai in ya samu tabbacin cewa lallai ba uku ya fa innahu yukmilu salata ko yukammilu salata eh to tabbas anan sai dai cika sallar zai zo da raka'a ta hudu in ban zaman amma fa in lokacin da itina da lokacin da kuma ya gama akwai kusancin lokaci lokaci bai nisa ba sun bai sallim sannan sai ya sallama sun bai cikin lissahu isjil ta gyaran sallah wai sallar ita ba mata sallama fa illan yarku amma in bai tuna ba illa ba da zamanin tsawili sai bayan wani lokaci mai nisan gaske a adar salata min jadid kawai sake sallah sake sabuwar sallah shine min jadid kaji jadid sabo ke wa amma shakku bi gairi hadha mawadi amma ku a gurin da ba waɗannan ba a salasa guda uku fa innahu mu'tabar wannan ana la'akari da shi wa amma shakku bi gairi hadhihi mawadi amma ku a wasu guraren da ba waɗannan ba a salasa guda uku fa mu'tabar wannan kokon abin da aka rike shi anan ya kamata mu tsaya dan mu ji wanne ne ake da aka da shi kuma yaya ake wannan yanzu mun koyi waɗanda ba aka da su ko mun kuma koyi abin da ya shafi ragi na rukunai da ragi na wajibai to amma wancan da ake la'akari da shi a kokon shi kuma sai mu ɗauke shi insha Allah fatan dai an fahimci karatu don ana komawa kuma ana maimaitawa kasa komawa wanda suke da kasa su ji kasa su kai su kawo su kai su kawo in ya zauna ko ko su littafi ko ba kasa hukuncin ya riga ta ana yi za ka ce ka bani an fahimta su inda kullum cikin sallar da muke dabba ma a cikin ta kullum ne kuma ita ce babban wato ainihin bincike bayan imani Allah ya samu الله karatun da muka wa ba da amsar wannan limamin da ya rasu sujada guda uku na idan ya gama sallar in sallama zai yi sujadu guda biyu in musu sallama Su sujadu guda biyu ba a ji su ne gyaran wancan ƙarin da aka samu na sujada ɗaya ƙari akan biyun nan da ake yi a akan shi kenan sallar su ta gyara a sha Allah nan gaba a su da mata azurkan da ko ba su na ce wannan kuma yake cewa hadisin da yake cewa la ya dukulul jannata lamman da wanda yake cewa la ya dukulul jannata qattan menene bambancin su bambancin su na farko amma da namman da kasas abu guda ne magulmaci ba zai shiga aljanna ba haka manzo malamai suka ce yi eh, ba zai shiga a karan farko ba har sai bayan ya ji a jikinsa saboda ai gulma ba fita daga musulunci ba ba shirka ba ce amma ukuba da kuma horon da za a yi wa wanda ita ba shi ba shi shiga aljanna kai tsaye a kan kari karan farko har sai bayan ya bi ta wuta ya karɓi koransa da kurkukunsa da azabarsa sannan sai kuma a tsarkake shi shiga aljanna domin annabi ya ce babu wani mai imani da da kwayar zarra da zai tabbata a cikin wuta an fahimta ko to da aka da aka ce la ya dukul jannata nan ma ko kattatu abin nufi ba zai shiga a ko kuma la ya dukul jannata kaskar magulmaci ba zai shiga aljanna ba mutum yana da kudurin halaccin gulmar da yake domin gulmar haramun ce Allah haram shi kuma ya kudu ce halalci har yake yin ta da yana jin halalci to ya halatta abin da Allah ya haramta wanda ko ya halatta abin da Allah ya haramta ya zama kishiyar Allah to wannan zai iya rasa masa da imanin imaninsa gaba ɗaya wannan kan ba zai shiga aljanna ba in shiga wata ya shiga ke an fahimta to ma'anar guda biyu kowace malamai suna ba to da haka nan ma da kasta a larabci abu guda ne bambanci su na ne. kamar bahaushe ne ce zo in ya ga dama kuma ya ce da kai yaka da zo da yaka duk abu guda suke ba sai dai bambancin wannan da zai ne da o wannan da waye ne da a da k da a ko malam dan Allah ina da tambaya wai da ada haramun ce ni idan za ta haramta cinikin da Allah ya halatta haramun amma idan ba za ta haramta abin da Allah ya halatta ba an bi da ita hanyar da ake iya ba da ita a matsayin sake kira la'ada to ba ta saba da shari'a misali mutum ne aka zo an fi kulla cinikin na sayi filin nan dubu ɗari na siyan maka sai waɗanda aka kulle sun ce suna gudu suka ce a ka fasa ne akwai dubu goma ma a kai a rika kawo ta dubu ɗari da goma sai ka ce na irin dubu ɗari da goma mai guri ya siya min dubu ɗari na siya dubu ɗari sai aiko sai dai a fasa ciniki an fahimta ai ana faɗa haka ko yana faruwa to idan la'ada za ta hana aiwatar da abin da Allah ya shir'a to haramun wannan abin da aka ɗauka aka baku kuma in har sai da aka baku saboda za ku haramta abin da Allah ya halatta to wannan zai zama haram kun sai an ɗauka an baku kamar da cikin zai zama kenan da ba shi ba za a yi abin da Allah ya ce ba an fahimta ko kun ɗauki matakin hana aiwatar da abin da Allah ya ce yadda yake sai in an yadda muke to wannan kishiyar da hukuncin ubangiji a nan la'ada za su zama haram amma in idan kun yadda za a yi tuntun a kulla a gama a kuma kawo abin da aka ba ku a matsayin da ana. na dangane ido da kuma shaidar da za ku yi ga ɗan wani abu tsarin ƙwarin gwiwa a shaidar za su da wannan bai saba da shari'a shi da ibari ya ba cikin lafiyar rai ko da aka ba ku tsaya cikin lafiyar rai ba ku ce tuntun ba zai gudan ba a ba in wannan ne wannan ba matsala musamman ma idan zama su an shigo da kuciyar ku je ku kawo mai su kai ne faɗa can dan wani yana dan wani abu hannu akwai mafi bidiyo a ƙasa faɗa can muna fa da bidiyo a ƙasa to wannan zirga zirgar da kaiwa da kawo wanda shi da kuma dan bada baki a ga ai irin wannan yanayin abin da ake duba ai za a ɗan kaɗan taru da yake mai biyar har aka kula shi an gane to wannan an da wani abu an baka aikin ka karwa kuma cewar ka taimaka shi ya samu sai da abin sa akan kan shi ma kuma samu abin da yake da bukata wannan an dauna ba an baka shi ake cewa simfa dillali wani abu na dillanci a katsaki don abin da Allah ya shar'anta ya aiwatu ya kullu an fahimta inda irin wannan sanar ne bai saba shi ba amma in kai bangaren shaida kawai ana ganin an ba su shi shi ya na ga an ɗan garu ya kai kansa aka gama ciniki a tsarin cikin mu za mu shida amma kusa an ba mu la'ada idan ba ba ku la'ada ba za ku shiga. bayan Allah ya ce wa tsimu shahadata lillah in za ku shida ku ta dan Allah ba dan duniya ba nan sai mu ce to Allah za ka tabbata ba ba bukatar ka cikin shi waɗannan ma da muka samu sun isa da kai ba za ka yi dan Allah ba amma kai da kai dan Allah kuma mu za ne baka ikisani wannan wani abu ne da an fahimta ko to da ta in za ta haramta abin da Allah ya halatta haramun amma in ba za ta hana ba sai dai a daidaita a kuma samu karban da aka samu Allah ya sa masa albarka to wannan babu ne Yeah. uh, ana za ka tsammanin sujjada ba a bi mutum zai sake tafiya idan mutum ya rage raka, sai ya suna bayan ya yi sallama nan take ya zai yi tambaya biyu tambaya farko idan ka yi sujjada ba a bi da kayi ƙari a sallar sai kai wata sujjadu guda biyu bayan kayi sallamar sallar ita to kafin kai sallamar su wannan sujjadu guda biyu da kai don gyaran wannan ƙarin da kai za ka yi tanya ko ba za ka yi ba hadisin da ya zo da yin tanya bai kai ingancin waɗanda suka zo da ba yin tafiya wasu daga cikin irin malikiya suka fi akan za a yi tafiya sun la'akari da wannan hadisi wasu malaman ko sun ce a'a sauran hadisan da suka zo da bayanin su da mantuwar manzo a hadisai daban-daban ba sa bayanin ya tsara ya tsara jiya kawai wannan sun dai kai cutar kasan da shi ke na tsallaci suka ce wancan sha ne wasu kuma suka yi tilari da shi suka ɗauke shi ingantacce sai suka ce shi ba a yi ya kasance kanka tare da wanda ya riga ya karanta ana yin tahiyar ko limamin da wannan karatu sannan ya tsaya yi sallar ku ta yi ba ta lalace kai da kasancewa eh malamai mafi rinjaya su tafa san cewa ba sai an sake tafiya ba ka kiyaye kai sallah ta an fahimta ku da batun kuma cewar mutumin da ya rage raka'a bayan ya wato ainihin yi sallama ya suna nan take ko kuma raka'a zai zai ya zo da ita tun da ya fita kafin ya zama sallah sallama ta zama ƙari don ya ce ba a gurin yin ta ko su da ta sai ba a sallah ta sai ce idan ka so limamin da shi idan ya gama sujjadar mantuwa ina mata tafiya inda karatun sa ya san kenan kuma abin da ya yi da shi ke kai kuma kana mamu sai ka shiga an ce abin da ya fi ba sai an yi ba wacce ruwa ya sha zafi suna da wasu ke ɗauka sai ka ce to kai tunda kana mamu kuma ka ɗauki cewa ba sai an yi wannan tafiya ba kai liman ƙare sai ka zo ka sallama in sallama kiyaya a ka bi shi ne inda ma zuwa imamu zai yi zama biyu abin da zai wanda ba zai lalata sallar ba ne ba a cikin bai amma in zai wanda zai lalata sallar ka bi shi to ka yi zargar kai ma ka lalata sallar Thank you. da wannan ai shi ba haushe ke cewa hoton kurciya ko ka ce zakara tafta ita idan can kawai sai tafi su gida ga irin wannan zan su wannan bai a sashi ta kaɗan ya zama za su ce ka tashi ke dama shi ne zai tabbata cewa yanzu ka ɗaga ruku yanzu ruku ya tabbata ruku an yi shi an ɗago shi ta sai malikiya suke cewa tafiya ruku wajibi farilla ɗagowar ma farilla don sai su samu za a ce ya tabbata kayan amma in ka sun ya su tafi wani ba ɗaga ba ka koma kuma to aka tabbata ka ɗago daga ruku. karka mana kwaɗo karka mana kwaɗo shi abin da yake shi mai wannan tambayar idan limamin ya kuskure a sallah idan ba zai yi cuta da gyaran sallah sai zama ina yin tafiya shi idan ya yi da dubin gyaran sallah shi kuma mamansa ya fahimci cewar ai malamai su ce hadisin da ya zo da magana yin tafiya a fiddadin gyaran sallah sha biyu waɗanda suka nuna ba a yi su suka fi inganci da yawa yake to zai iya kirinsa zamansa ce liman gama gama talliyarka ni ba zan ba in ka sallah mai dina sallama ta ce a cikar koyi da liman inda wannan hukuncin wani abu ne wani dama akwai sabari tsakanin malamai kuma akwai wani abu da ya zo da shi na tabbacin abin akwai to wannan ba a gina a ce kai liman har wani ya fahimci wannan ba tare da liman ba ka fahimta amma yanzu wannan da kake magana ta wannan tambayar ta karshe da aka yi ita kuma ka gama irin wancan ba ne bambancin shi ya san maganar nan in ka san liman zai kare daga raka a kudu zai shiga ta biyar aka ce kaka kuskura ka bi shi in kai tasbihi ki ga dawowa shi na ganin aikin labar ba su cika ba kai da kasan san kudu kai tabbas to kaka kuskura ka bi shi a biyar wata sujjada kai ka ƙyar kala da kamar ba ka yi ba ka yin kuskure kana sani yanzu muka yi da ku wanda ya kara yana da na tsari ne ya lalata dama a manzo take bambanta wanda ya gina gina sana da wanda bai yi ba a sana na eh kafin a wuce wannan eh haka haka haka to ba da shi dama ba aka lama wasu assalamu alaikum ne masu kabbara harama a tsaye ake yi amma in ya kabbara harama Allahu akbar kuma sunkuya kafin ya ita ta biyan ina nufin ya samar da kabbara harama dan ba za ka ce da wani ita ta tafiya ruku'i ba sai sai ai wacce kun sallah za ta kuma yayi kuma kafin bakin sa ya rufe ya sake sunkuya ba ka za su da ya yi kuskuren gaggawar dama ba a da bukatar a cikin sallah amma sallar ta tari. ta yi sai da ce to kabbarin ta biyu kuma da i ya yi ya riga ya yi ruku na kokarin yanzu ki samu da wani tasbihi kada liman ya dago ya rasa wannan raka'a to amma abin da ya fi kamata dama in ka fuskanci liman ya yi ruku ya dau lokaci in dai ba ya sanar cewa ka ba kuma ya maka jinkiri to da zarar ka tafi ya dago ka san baka samu wannan ruku ka da shi sai ka gina abin da yake zuwa kuma ka tsaya ta baran ka ɗan shi da ya fi kamata kana tsaye ka so eh. ka na limamin da su kama sura kafin fatiha aka masu tafi tasbihi bayan ya ji yadda ya je a sura ko ya kare ta sama sai ce idan su da tafi ba ban fatiha ba sai da ya fatiha ya karɓi tasbihin kenan ko duk da dai kiriye da da zan su amma ya karɓa ya rasu na ya yarda sai ya fatiha dama da ba fatiha to ba wannan raka amma duk da ya samar da ita a samar da raka yanzu magana ta cewa cin karatun da idan sura kafin fatiha zai zama wa sallar ƙari ko ko ba za a ce a shi da ai dama ba gurin yin saboda an bar tasiri kuma ya haƙura ya zo ya yi shi ke sallar ƙari ko wannan kuma saɓanin tsakanin ba za a ɗauka cikin dama fatiha na ita ce in aka samar da ita ko da ba sura sallah ta yanzu kuma ya samar da ita sura kuma da e samar da ita mantuwa tunda da an samar da fatiha za a ce shi wannan ƙarin ya kai a yi masa jira ko bai kai ba su malikiya suna maganar idan kai ƙarin tsayuwa kai ƙarin sura to abu biyu ne da karatun da tsaiwar abu biyu ne masu ya kai a yi jira a gumbata an fahimta to amma tun da ka yaba a gurin sa ba ma aka maka tafiye ka fasa ka dawo yanzu za ka zo ka yi inda za ku yi da gidan ba sallah ta yi sallah na a za su zauna ne dan manzo ya ce idan limamin ku ya sallah a zaune ko ku yi sallah a zaune dan biyayya da liman wa ila salla jalisan fa sallu julusan ajma'u haka manzo saboda tsananin hidiman biyayya da limami idan wata ruwa ta sa ba zai iya yin sallarsa a tsaye ba sai a zaune duk shi ne mara lafiya amma ku lafiya ku karan to ku fasa ku zauna ku bishi a inda kawai ba za ku bishi ba in zo da abin da ba za a iya ɗauka ba ya saba da ainihin tsarin sallah kamar yadda mu'azu rintu makarantu saurayin na yake kai nisa da sunan ban gane ba koma gefe ya sallar sai tafiyar nan da bai liman ba ya yi sai liman da ya bada kofar a kibin zan shi ma ya sauka da kan layin da shari'a ta shari'a ba a hadisi da ya zo cewar ga wanda ba shi da karatun fatiha misali kamar sabon musulun ya musulun da yau ko bai riga ya iya karatun fatiha kuma sallah za ka kama sai kuwa musu na alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sai kawai ta karatun sallah musulman sai a ba shi kiyaye don ba su kai fatiha tsaho ba ko suna saukin kamawa ko ta farko ko ta ƙarshe ko ta tsakiya duk lafiya ne wuce shekara su sallar kuma ana yi ina kuwan fatiha ina gama kuwan fatiha su shi kenan ya gama da wannan wannan na ɗan zangon yawon wucin gaji na wadanda a ruku ai subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal ala ai da sauki yanzu a gama yanzu ka rike ko a karatun sallar ne aka ce wannan ne zama musu eh a wani ai kanar da ya ake wa shari'a yake cewa shari'a ta ce idan mutum ya sata abin da ya sata ya kai haddin a cire masa hannu za a cire hannu in ya kai nawa rubo dinar ko ɗaya bisa hudu na dinari abin da ya sata in ya kai ɗaya bisa hudu na dinari za a yanke hannu to wanda zai satar abin da bai kai haka ba in aka sa shi a gaba aka kakila sai ka ji an ce ai ya ma cika Tun ba ma magana yin hannu ba an cikar da shi gaba ɗaya ba shi ya irin wannan su magana ta an tashi da kan layin shari'a sai ita shari'a ta ce ba za a yanke hannun ai ba cewa sai ga magana kowa ta zo a yi ita take bibiya a ina isa ta yaya ike da inda isa ta dan da bambanci da an amince maka a guri kai ma dan gurin ne ka shiga ka ha'ince su ka ɗauka nan kai amintaccen guri ne da kuma wanda ba a mutaccen guri ba ne ka sa ka ɗaka ka ci kwashi ka yi san ɗaka yi waye ka abin nan ka birkice ka je wannan shi ne ɓarawo shi ne yana tayi wani tantanciyar kuma abin da ka ɗauka ya ya kai eh ya kai sannan sai a magana ce ta tabbata ta yi sata kuma an samu abin an same ka da shi shi ne sai a magana kuma sannan kana bali ba mahaukaci ba ba yaro ba duk dai abubuwan da muka faɗa a da muka yi littafin manhajar manhajar sadiki ko ya ka kama da wannan bayan to in aka tabbatar da abubuwan da suka kawata tabbata to shi ne za a aiwatar da yankin hannu shi kuma jagoran al'ummar musulmi shi ke da wannan alhaki shi ke da wanda aka tsara za a zo a sa hannu yanki amma ba wai kowa ya zo a gama gari kamar yadda ake yanzu a ɗauko ta a ƙana mutum a sa fetur a kunna ba wannan kuma azaba da wuta ma ba mai yi sai Allah hadisi wanda ke da alhaki wadanda suka da suka kashe shi a tsarin shari'a za a ta su tunda sun kashe za a kashe ko su nawa ne dan a yi maganin gaba allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk and